هذا وإن للطاغين لشر مآب wannan abin da muka ambata shi ne sakamakon masu jin tsoron Allah waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah ta hanyar kafirci da sabo suna da wani sakamako da ya sha bamban da sakamakon masu tsoron Allah suna da mummunar makoma da za su koma gare ta a ranar alkiyama.